assalamu alaikum wa rahmatullahi da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na hikima tv idan wannan shine ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ku like na wannan bidiyo mu gode yadda za ku samu kyautar naira dubu ɗari biyar daga ƙungiyar Ed Foundation kamar yadda aka saba link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description da kun shiga zai kawo ku wannan shafi da kuke gani wanda anan za ku ga bayani game da shi wannan ƙungiya wato wannan wani tsari ne ko in ce wani shiri ne da wannan ƙungiya ta Air Foundation ta ƙirƙiro da shi wanda za ta ba da kyautar naira dubu ɗari biyar ga dukkanin wani wanda ya nasara saboda haka idan kana da sha'awa sai ka shiga link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo domin ka shiga ka karanta zai kawo ka sai ka karanta abubuwan da za a gabatar sannan kuma sai ka duba hakan kana da ra'ayi sai ka cike wato wannan dai abin da suka shirya wani shiri ne wanda za ka shirya mutane eh, za ka shirya a matsayin kai karan kai kaɗai ko kuma a matsayin ƙungiya wato za ka haɗa bidiyo ne an sa wani challenge ne ko wani gasa haka aka sa wanda za ka haɗa bidiyo ne a matsayinka na kai kaɗai ko kuma na a ƙungiyance wanda za a nuna da mutane musamman matasa maza da mata za a haɗa su ko za ka haɗa su za ka yi bayani a kai ka wayar musu da kai akan muhimmancin katin zaɓe da kuma amfaninsa da kuma yin ko mallakar katin zaɓe saboda haka wannan ita ce damar da suka bada ga dukkanin wani da ke sha'awa dukkanin wani wanda ya nasara za a ba shi kimanin naira dubu ɗari biyar saboda haka dukkan wanda yake da bukata sai kokari ya duba link da yake kasan wannan bidiyo zai kashi wannan shafin anan zai karanta dukkanin bayanin da abubuwan da ake bukata domin ya shiga wannan gasa ya cike bayan ka yi bidiyon to za ka ɗora ne a kafofin sada zumunta kamar facebook whatsapp da kuma sorry banda whatsapp facebook Instagram da Twitter sannan sai ka yi tagin ka yi hashtag na wannan kalmar kenan kamar da kuke gani CBR yos wannan Nobel nan da kuma ka yi kuma tagin na wannan at Ed Foundation za ka yi tagin nasu saboda haka wannan dama ce ga dukkan wani wanda yake da bukata sai ya kokari ya shiga domin ya ƙara karanta abubuwan dukkanin rubutun nashi ne da harshen hausa domin a fahimta saboda haka bayan an yi to daga nan kuma idan ka amince za ka yi ko kuma kana buƙatar za ka yi to daga nan sai ka yi kasa ka zo nan da ka rubuta click here to apply sai ka danna nan wurin da ka danna za ka ɗan jira kaɗan daga nan za ka ga ya kawo ka wani shafi na daban wanda a nan ne za ka cike dukkanin bayananka wanda ake buƙata da haka yanzu gashi na danna zai kawo wannan shafin wanda a nan shi ma za ku iya ƙara ganin ƙarin bayani game da shi wannan shirin da sauransu to daga nan sai ku yi ƙasa sai ku shigar da sunan ku idan in group ne za ku sa group ne idan sunanka ne za ka sa sunanka sai nan wurin male ko female nan shekara sai a zaɓi shekara nan sai a sa phone number nan garin da kake a state da kake nan local government nan kuma community ɗinka sannan nan handle ɗinka na facebook ko instagram ai na facebook nan kuma na instagram nan na twitter sannan nan aka ce shin kana da kati na zaɓe idan kana da akwai ka sa yes idan baka da shi sai ka sa idan misali ka sa no a nan to nan sai ka danna nan kamar yadda suka ce idan babu ne to kana so ka yi rijistar sai ka danna yes misali amma idan ka zaɓi yes nan babu ruwan ka da shi sannan sai nan sai ma ka cike nan ma dukkanin su dai ka ka duba sai ka cike bayan ka gama sai ka yi submitting to daga nan ka kammala daga baya ranar talatin ga wannan wata da ake ciki ba kammala cikewa za su tuntuɓi dukkanin waɗanda suka cike da waɗanda suka yi nasara domin su duba abubuwan da suka shirya a kai idan sun yi to daga nan za a ware wanda ya yi nasara zai samu kyautar naira dubu ɗari biyar kamar yadda suka faɗa ƙarshen wannan bidiyo kenan da fatan an fahimta allah ya ba da sa'a na gode